babu sunyi ba da ke bayani akan abin da ya shafi gaskiya matsayin gaskiya da mahimmancin daga ɗan adam abin da ake cewa gaskiya shine mutabaqatul kalami lil waqi magana ka ta dace da abin da ya faru idan labari ka ba in amincika a samu labarin ka kai idan ka yi magana a bincika ga aikinka haka yake tafiya ya yi daidai da magana wannan shi ne ake cewa gaskiya siffa sai mai girma daga cikin siffofin wasu ainihin mutum ba za ka idan ka ɗauki daga cikin siffofi manya-manya idan ka ɗauki fahimtar addinin musulunci ne ilimi sai ka ɗauki haƙuri kan abin da ya shafi addinin musulunci to sai ka kawo gaskiya wato fahimtar addini haƙuri gaskiya sannan kai kyau wannan sifofi sifofi ne masu girma dan adam idan aka shaida shi da gaskiya a rayuwarsa to ya gama cin nasara wanda ya samu mutunci a wajen mutane idan aka shaida shi da karya a rayuwarsa ya gama yawo bai da kima ba da mutunci a wajen mutane ko maganar sa ruwan ne ce ubangiji ta'ala ya ce qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin suratul tauba Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa kunu ma'as sadiqin kasance tare da Abdullahi bin Abbas duk inda ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu to idan kai mu'mini ne ka kada kullin ka za ka ji wani alheri ne ake umurtan ka da shi ko wani sharri ne ake hana duk inda aka kira masu imani wannan Allah ta'ala yana umurtar mu da siffofi guda biyu manya manya na kai siffa ta farko ittaqullah ku ji tsoron Allah abin da ake cewa taqwa shine imtisalu awamirillahi wa istinabu nawahi bin abin da Allah ya umarni da shi da hannuwa daga abin da Allah in Allah ta'ala ya ce kai kaza kai in ya ka bari ka ne kanka wannan shi ake cewa wato ainihin tsoron to addinin kuma dungurgul ɗinsa tsoron Allah ne bayan kasancewa ka mumini to babban jarinka shine ya zama kana da tsoron Allah shine zai iya tsare maka addinin ka ba don addinin musulunci ina yi ne bari na bari idan an same ka da wannan siffar to ka cika mumini wannan kuma shi ne tsoron Allah ya sa malamai suka ce idan mutum bai da tsoron Allah kuma yana da imani to kamar gangan jiki ne babu sutura kamar gangan jiki ne ba sutura kamar kana tafiya sirara ne a gaban da ke tafiya sirara ko ba yadda za a yi kima ko yin mutunci ko a wajen Allah ko a wajen mutane to haka nan idan ba ka da tsoron Allah ba ka da kima a wajen Allah ta ara, kuma ba ka da kima a wajen mutane ya sa ne ta idan mar'u lanyar bar ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا idan mutum bai sa tufafi na tsoron Allah ba kamar yana tafiya kira mafi alkhairin tufafin mutum shine ne shine tsoron mafi alkhairin dabi'un ka tsoron sai sa wani kala ya ce wa libatu tufafi na tsoron Allah shi wato ka ji tsoron Allah har ya zai maka tufafi dan zai rufa maka asiri duniya da lafiya za ka yi mutunci a duniya kuma za ka yi kima a lafiya za ka yi daraja a lafiya to da ka Allah ta'ala ya ce babu wata riga da za ka sa mafi alkhairi kamar rigar tsoron Allah to da ka sa tufafi na tsoron Allah shine ka samu babban jari wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ku yi guzuri mafi alkhairin guzuri shine tsoron Allah za ka babu wani guzuri da ya wuce tsoron Allah guzuri na lahira ya ce amini ta talqu bin hadid yace abin da ake cewa taqwa tsoron Allah shi ne an ta'mala bi ta'atillah ala nuri min Allah raja a raja'a thawabillah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nuri min Allah makhafata iqabillah tsoron Allah shi ne ka yi aiki da da'a a Allah a bisa haske na ubangiji subhanahu wata'ala kana mai tsammanin rahama ko kana mai tsammanin lada a wajen Allah ta sannan ka bar sabon Allah a bisa haske daga ubangiji subhanahu wata'ala kuma kana tsoron hukuma wannan shi ake cewa kuma shi ne addinin gaba ka aiwatar da da'a Allah ta'ala ma'anar Allah ya ce yi abu kai shi wannan abu ibada ne Allah ta'ala yana son ka ya yarda da shi to ka yi shi amma ka yi shi ala nuri min Allah a bisa haske daga Allah menene haske daga Allah Allah ta'ala ne ya ce maka wannan abu da'a ne ibada ne kuma shi ya siffanta maka yadda za ka yi ba kai da kanka za ka yi idan ka ce wannan abu bautan Allah ne amma kuma wani ne ya gaya maka ko kai ka tsara wa kanka ko wani ya tsara maka ba tsari ba daga Allah yake ba ba daga manzala ta sama ba to wannan ba a ce masa takawa don ka samu haske daga Allah ta'ala ya samu haske mu ayi takawa shi yasa mun zai ma ce mun amila amalan laysa alaihi amruna ko huwa duk wanda wani abu na ibada ba wanka ce ba za a yi masa kayan ba za to da ka ya zama ala nuri min duk wanda ya daga abu yake wannan da'a ne wannan ibada ne to a samu hasken Allah a tare da shi ne wahayi qur'ani ko hadisi yake wannan abu ibada ne sannan zama ibada amma kai akan kanka ka tsara wa kanka ko ne tsara maka to wannan kana wahalar da kanka ne in abin da kake gobe sannan kuma ka yi shi kana mai tamani rahmar Allah kana mai tamani lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to da ka idan ka yi shi ba tare da tamani rahaman Allah ko kaunan lada a wajen Allah ba to shi ma bai zama tsoron Allah ba don zai zama riya ne kawai kana yin sa don da'ance akwai dalilin Qur'ani ko hadisi amma kuma kana yi don yabon mutane mutane su ba maka ko su ce kana yi ba don neman rahamar Allah ba don neman ladan Allah ba to babu tsoron Allah a cikin al'amarin ka domin babu ikhlas aiki ko ba ikhlas Allah da zai ba to dole sai kai don Allah sai kai don kaunar rahamar Allah kuma karka ce ni ina bautawa Allah ba don Allah ya ban aljanna ba wannan kuma bidi'a ne addini ne domin bayi ubangiji ta'ala ya ce aljanna sakamako ne na masu aiki ku zuwa sharabu bima aslaftum fil ayyamin qadim zaka cikin wani aljanna kawai da aikin da kai a duniya kwanakin da suka shige jaza'a bima kanu ya'malu masu shiga aljanna suna shiga ne sakamakon aikin da suka yi a duniya to kai sai ka zo ka ce ka ji Allah iyawa kai kana bautar Allah ba don ka shiga aljanna wannan bid'a ne aka shigo da shi a cikin addinin musulunci kuma babu tsoron Allah a cikin wannan ibadan ko wannan wannan bauta din ko wannan da dole sai ya zama raja a tsawadillah ko raja a rahmatillah don ƙaunar rahmar Allah ko ƙaunar lada a sakamako sakamakon wajen Allah su ba subhanahu Wata ala ita ce aljanna rahmar Allah ita ce aljanna ita sakamakon shi ne aljanna to kar wani ya roƙe kai ta wata bauta Allah ba don aljanna ba wannan rudu ne bid'a ne daga ba abin shi wannan rena Allah ne da rena kuma ni'imomin da Allah ta'ala ya tanadawa ya dawa bayan sai mu kula da wannan don ake gane karantarwa ta Allah da annabi da karantarwa ta bidiyoyi har wani sai zai sai makaushi ba kauye ne da zai shiga aljanna ga za ka izgilanci a cikin shari'o'in ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan ka bar sabon Allah wa yatruka ma'siyat Allah ala nuri min Allah ka bar sabon Allah a bisa haske daga Allah subhanahu wa ta'ala me saba wa Allah kuma ba mai tsoron Allah ba ne sannan sabon Allah kuma Allah ne zai haskaka maka abu ne nuna maka sabo ne shine ka da dalili daga Qur'ani ko hadisi cewa wannan abu sabon Allah ne sai ka bar shi shine ala nurin min Allah nan ma ko ba mutum ya haramta wa kansa abu ba ba tare da Allah ya haramta ba idan ka haramta halal ka fita daga addini matukar kowa ya san cewa halal ne kamar ka haramta halal ko ka halalta haram duk ɗaya ne ba bambanci ولا تقولوا بما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون kada ku dinga faɗan wannan abu halal wannan abu haram yadda harshen ka kawai kawata ma in ka yarda ka kirkiri ƙarya ka danganta wa Allah wanda ya Allah ƙarya ba zai samu abu gobe kiyama ko da ka haramun in abinda Allah ya haramta ne kamar yadda wanda ya ce al-haram ma harrama Allah wal halal ma ahallahu Allah wa ma sakata anhu fa huwa afwun faqbalu min Allah afiya halal abinda Allah ya halatta haramun abinda Allah ya haramta abin da ya shiru kuma bai ce halal ba bai ce haramu ba inda abubuwa da za a yi amfani da shi a duniya ne to ya zama halal yau idan ka lokaci kai za ka haramta wa kanka ba Allah ne zai haramta maka ba to kana shishigi ne cikin hukuncin ubangiji da wataala shi ma wannan bid'a ne aka shigo da ita a cikin addinin musulunci sai mu sai kalli wannan ita ce ce shi haramun ne ba zai kishi ko wani abu ya ce daɗin ya yawa shi ya haramta wa kanka wani mutum ya ce ba zai tori dan itace ba haka za a ga imam Ahmad ne ya haramta wa kansa ne ɗan itace aka faɗi ita sai ta kuje ku tambaye shi me yasa ya yi haka sai ce eh, ya yi haka ne saboda daɗin ya yi yawa in ya ci ba zai iya gode wa Allah haƙiƙanin yadda ya kamata a gode masa imam amma ya ce to a je a gaya masa shi wawa ne shin ruwan sanyi da yake shaƙa zai iya gode wa Allah ne haƙiƙanin yadda ya tantanta a gode masa abin zai iya ba ni wani da Allah ya maka wanda ba ka lissafuwa wa in ta'uddu ni ma tallahi la za zaka iya gode wa Allah akan abincin da kake ci da iskan da kake sha da niman gani da niman hankali amma amfani da Sau da haka Allah ya baka ni'ima ya yake kai amfani da shi huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah shi ya halitta duk abin da ke bayan ƙasa saboda saboda ka in ka ce yau ba za ka ci mai daɗi ba ba za ka sa riga mai kyau ba za ka hau mota mai kyau ba za ka shiga gida mai kyau ba wannan gawa na da kanka kuma baka gode wa Allah akan wannan ni'imomin da ya ba ya yi ne don kai amfani da shi amma in baka samu ba shi kenan amma ka haramta wa kanka ka ce haramun ne to wannan kai wa Allah ta'ala shi shige a cikin a cikin al'amari sannan kuma za ka bar sabon Allah maqafata iqabillah don tsoron hukumar Allah nan kuma nan ne za ka samu lada nan ne kai don Allah amma an kawo sabon Allah ba don Allah ba to shi ma babu lada a kanka domin duk abin da za ka bari na sabon Allah to sai in ka bari don Allah ne za ka samu lada in ba don Allah ba ne in ba maka hukuma ba wani bara za ba ka lada ba in ya gagare ka ne ka bari za a maka ba. in bai gagare ka ba ka kai ka ga dama ka bashi to ba za ka samu lada ba saboda babu wani aiki da dan adam zai a duniya a bashi lada dole sai ya yi niyya mai kyau shine ikhlasi sai ya yi don Allah innamal amalu bin niyya ayyuka suna tabbata ne da niyya to shi barin sabon Allah shi ma aiki ka bar shi din baka yi aikin ba aiki don ubangiji ta alaƙe da ina da nina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu da bi kama kanu yaf'alun an tsine wa bani isra'il a bisa harshen annabi dawud da isa ibn maryam saboda sabon Allah da suke da munanan ayyuka da suke kasa me suke kasa shine ba sa hana munanan ayyuka rashin hana mummuna aiki sai aka ambace shi aiki saboda haka rashin sabon Allah aiki ne in ka ka samu lada a cikin sa to ka bari don Allah ne in ka bari don Allah shikenan sai a baka lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ake cewa sabon Allah to kaga kana buƙatan ka gane a shari'a ne da'a ne ibada ka yi ta kuma ka yi ta don Allah haka nan ne sabon Allah ne wannan abu Allah haramta shi na bashi kuma don Allah na bashi to wannan shi ake cewa taqwa shine tsoron Allah bangiji ta ya cewa ya nabina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun ya wanda kai imani ku tsoron Allah mutum ya duba me zai gabatar da gobe me zai yi me yayi wani irin ayyuka yayi na alkhairi wanda gobe zai tsiri ba su shine gobe kiyama ku ji tsoron Allah Allah ta'ala ya saba da kuke aikata za ka kaji a ranka Allah ya san me kake duk inda kake ko cikin mutane ko kai kaɗai ko cikin duk ittaqin la haiku ma kun duk inda kake wannan shine tsoron Allah amma an kada cikin jama'a kana aika kana ta ayyuka alkhairi ka koma kai kaɗai kana sabawa Allah kaga ba Allah kake tsoro ba mutane kake tsoro kana tsoron kar mutane su zage ka ko kana tsoron zubewar mutuncin shi yasa kake a cikin jama'a amma in kai kaje ne kuma za ka saba Allah amma akwai tsoron Allah tare da kai har cikin zuciya wanda maza su ce attaqwa hauna tsoron Allah a nan ne nuna kirjinsa in kana da irin wannan tsoron Allah ko kai kaɗai ne ba za ka saba wa Allah ta'ala domin wanda kake tsoron ka san yana da gaskiya shine ubangiji subhanahu wataala ko ka kuya ko a sarari ko a fili Allah ya sani ka ko rijiya ka shiga ka rufe kanka a ciki Allah ya sani wannan shine hakika ne tsoron Allah sannan ubangiji ta za ta ce wa kuma ma asfaliki ku kasance tare da masu gaskiya ma'ana ya za a yi lissafa masu gaskiya ya zama kana ciki shine ka zama mai gaskiya ke ka ji tsoron Allah ka zama mai gaskiya wato ka bi mazhaban masu gaskiya ka bi ta farkin masu gaskiya ya zama ɗabi'unka na gaskiya ne na irin su masu gaskiya cikin sai Allah ta'ala ya tashe ka da su a aljanna ranar alkiyama don da fi idan ka ci kwanta da sifofin bayan Allah da gari kana tare da su ranar kiyama bani ta lafi wa man yuti Allah wa rasulahu فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا دون دي الله يجي من ذلك تسنى الله ليس عشان شرانا القيامة تعالى tare da annabawa, da shahidai da bayan Allah na gari ma da za da abokanin tafiya waɗannan zai tashe ka tare da su ba na kana cikin aljanna tare da su da ka masu gaskiya sakamakon su aljanna ne kamar da zamu karanta a hadisi sababa to idan ka kasance tare da masu gaskiya za ka zama tare da su a aljanna in a nan duniya kana tare da masu gaskiya in an lisa wa masu gaskiya kana ciki in wa'annan makaryata ne wannan masu gaskiya masu gaskiya kake tare da su to za ta ce ka da su ranar alkiyama za ta ce ka tare da su almaru ma a ahabba yawan kiyama sai na tare da wanda yake tsoron na kiyama idan mutanen kirki kake so za ka zama kana tare da su ranar kiyama mutanen banza ne za a tafi ka da ya sa ita gaskiya daraja ne a nan duniya kuma daraja ne a lafiya fasduk fa inna sirka makramatu wa sirku yudika inda Allah wa umma kai gaskiya gaskiya daraja ne za ta tseratar da kai a wurin Allah ranar kiyama za ka shiga wuta ba sannan a nan duniya za ka tseratar da kai daga mutane mana ba za a zage ka ba ba za a kai mutumin banza ba ne saboda gaskiya da kake da kuɗi sai mutane su so ko za ka zama mai gaskiya kar ka duba amfanin da za ka samu in kai karya amfani da zai gushe karya ko ne take ba ta ka faɗi gaskiya in ko da za ta cutar da kai ka faɗi gaskiya ko da a kan kanka ne in za ka faɗi faɗi gaskiya ko bi ta ka ja maka kariya haka nan iri kan na gaskiya wanda ya fi dubu zinari ni mai waka ko imam malik radiyallahu anhu rahimahullah yace kallama kana rajulan sadiqan la kallama kana rajulun sadiqan la yakdhibu illa mutti bi aqlihi wa la yusibu ma yusibu ghayrahu min al-haraj wal qarab yace da yawa za ka samu mutum idan ya zama mai gaskiya Ba ya karya face an biyar da shi daɗi da hankali wato face Allah ya bar masa hankalin sai dinga walwala da shi ya dinga jin daɗi da shi har zuwa ƙarshen rayuwarsa yace abin da ke samun mutu irin ka tsufa ya zama baka cikin hayyacinka ko hankalinka ya zama mai rauni baka iya gane abubuwa to shi ba zai same shi ba idan ya nufin gaskiya sai kaga Allah ya tsare masa kokolwansa da da hankalinsa har ya bar duniya magana sai ya faɗa ana daukan ba da ba shirme to yana da wuya mutum mai gaskiya a ce wai ya mutu saboda tsufansa wai ya mutu har ya zama ya fita daga hayyacinsa ya fita daga hankali. ko da a samu wasu cike cikin tokali wajen tabbani amma galibi marasa gaskiya sun suke irin wannan mummunan karshe sai ga idan ya tsufa sai ya dinga maganganu na banza wanda ba za ka fa kunnen kai ba za ka iya tsorarwa ba maganganu abin da ake biya masa daban irin amsar da yake bayarwa kuma daban in ya faɗi magana shirme ne har a daina ɗaukar maganarsa kwata-kwata ko ƴaƴansa ba za su ɗauki maganarsa ba to amma idan ka ne binci gaskiya to Allah zai barka da hankalinka kana walwalawa a cikin ka har zuwa mutuwa har zuwa ƙarshen rayuwarka إمام القرطبي يتي حق من فهم عن الله وعقل عنه أن يلازم الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال والصفاء أن يلازم الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال والصفاء في الأحوال فمن كان كذلك لهك بالأبرار ووصل إلى رضا الغفار إمام القرطبي يتي تبقى الزوان يفهمك الدين الادب يسأل الله سبحانه وتعالى ya hankalci saƙon da Allah ta'ala ya ɗauko manzala da kuma da shi to tabbas inda ya in ya san wannan zai da zinci gaskiya a cikin maganganu in eh, ma'ana in tun wanda ya san addinin musulunci hakikalin addinin musulunci ya fahimce shi to za ka ga ya da zinci gaskiya zai zama gaskiya ita ce siffansa ita ce ɗabi'arsa shi a kawai a cikin maganganu in ka ga ya yi ƙarya sai dai a kan kuskure amma duk abin da ya faɗa asali shine ya zama gaskiya in an bincika za a samu gaskiya ne duk abin da za ka ba wannan kaɗan ne a cikin mutane ake samu ba sai duk maganar ba ta yarwa sai in ya faɗi magana ta zama ba gaskiya ba za a shi kuskure a ce kai wannan kuskure aka samu ko ni ne zo gaya maka sai ya zo ko ba a fahimce shi ba in dai mutum ya san Allah to za ka ganin ka gaskiya ne sannan kuma wal ikhlasu fil amal zai zama ayyukan da yake kuma don Allah yake yin su har zuciyarsa ne ka ga duk abin da yake tsakaninsa da Allah yake don neman lada a wajen Allah ba don mutane yake yi sannan wa a fil amal da tacewa gare gare a cikin ɗabi'unsa da Allah halayen duk ɗabi'unsa za su zama masu kyau babu da zai fara shi ne mai gaskiya ne mai riƙon amana ne mai kyauta shi ne mai abin mai karrama jama'a mai mutunta mutane shi ne mai tsoron Allah shi ne mai ibada shi ne mai kaza shi ne mai duk kyawun halaye sai ka samu ya fi kwanto da su shine mai tawazu mai kan Allah kai sannan yake duk wanda ya zama haka ne halayensa to da iqabil abrari zai risku da mutanen kirki za a lissafa cikin mutanen kirki a nan duniya da lahira gaba daya sannan kuma wa wasa da ila riban gafari zai sadu zuwa ga yarda na mai gafara shi ne ubangiji ta wato zai samu yardan Allah a duniya da lahira maganganun ka gaskiya ayyukan ka don Allah kake yi ɗabi'un ka masu kyau to za a saka cikin jerin mutanen kirki bayan Allah na gari kuma za ka samu yardan Allah subhanahu wa ta'ala to da ka dole sai akwai gaskiya tare da kai kafin za ka zama mutum to mu riƙe gaskiya yace wa qala ta'ala was-sadiqina was-sadiqat ubangiji ta'ala yace was-sadiqina yana yabon masu gaskiya maza was-sadiqati da masu gaskiya mata wato ubangiji ta'ala yana yabon su saboda riƙe alƙawari da suka yi na ubangiji subhanahu wata'ala da gaskiya a niyyan da maganganun su da ayyukan saboda haka idan ka zama mai gaskiya to za ka riƙe alƙawarin Allah domin kan ka zo duniya ka zo alƙawarin za ka bauta Allah ta'ala shi kaɗai ba za ka maka shirka ba to gaskiya shi ne ka ɗabbaka haka ne ba alƙawari ne na ƙarya ba ke sannan kuma za a same ka da wato gaskiya a niyyanka niyyarka in kai ni abu tsakaninka da Allah kake za a same ka gaskiya a cikin maganganunka akwai gaskiya sannan kuma ayyukan ka su zama gaskiya ne komai na ka gaskiya don addinin musulunci addini na gaskiya shine ake cewa amana ne ba a hadisi ke ka ga alƙawari kuma ka yi gaskiya a cikin annan alƙawarin da kai shine za ka bi Allah ta'ala har zuciyarka tsakaninka da Allah maganganunka don Allah sannan ayyukan kama tsakani da Allah kake shi yasa addinin gaba ɗayansa aka ambace shi amana Allah ta ta'ala ce inna haramna al-amanata على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا mun bijiro da addini gaba ɗaya shayoyin musulunci sama ko za ku iya suka ce a'a muka muna tsoro ƙasa za ku iya in kun yi a kai ku aljanna in ba ku yi wuta kuka ce a'a muna tsoro zuwa tsofa za ku iya karɓa wani addini idan kun yi shi daidai ku tafi aljanna in kun yi ba ku yi daidai ba kuma ku tafi wuta suka ce a mu ma muna tsoro dan adam za ka iya yin wannan addinin musulunci saboda idan ka riƙe shi makomarka za ta zama mai kyau fiye da sammai da kafai da duwatsu don za a sa ka aljanna ne idan kuma ba ka riƙe shi ba ka riƙe wannan amana na addinin ba za ka tafi wutar jahannama sai ta ni zan yi ce, kawai zai iya kai wadda ne da zaluman da kuma shi ke nan sai kowa na alkawari to sai zan kwan mai zalunta kanka sannan jahili ne ba a fahimta hakika ne da al'amura to kaga idan an ce mutum mai gaskiya ne dole a same shi kuma da addini da riko da addini da tsoron Allah da rashin sabawa Allah ta'ala to shine ya zama mai gaskiya a addinin sa kenan sannan haka ne zama mai gaskiya mu'amalan sa da mutane don Allah ya haramta zalunci to wannan ayan doguwar aya ce kuma sakamakon da aka faɗa na masu gaskiya yana ƙarshe siffofi ne Allah ta'ala ya dinga faɗa na bayin Allah na gari wanda idan mutum ya siffantu da su Allah ta'ala ya ya tanada masa gafarar zunubansa da kuma lada mai girma ita ce aljanna shine innal muslimina wal muslimati wal mu'minina والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما Allah ta'ala ya ce musulmai maza da musulmai mata da muminai maza da muminai mata dukkanin su Allah ya tanada musu gafara da lada ne a nan sai Allah ta'ala ya bambanta musulmi da mumini yace musulmai maza da mata da kina sai akwai bambanci tsakanin musulmi da mumini musulmi da mumini musulmi shine dukkan wanda yake faɗan la ilaha ba kuma a zahirinsa yake ayyuka irin na addinin musulunci rukunin musulunci wannan shi ake cewa musulmi mumini kuma shine wanda bayan yana yin abubuwa da zahiri kuma ba'ininsa din yana da ƙarfin imani yana da abubuwa masu kyau ne ikhlasi da sauransu kuma a zahirinsa ɗabi'unsa masu kyau ne yana ƙara ayyuka na alkhairi wanda ba na wajibi shi yasa imani da musulunci abu ɗaya ne amma in ba a haɗa zuwa wuri sai ba sai ce wani yana da imani wani musulmi ne wani musulmi ne wani mumini ne amma in an haɗa su dole sai an nemi a bambanta to da duk wanda zahirinsa ya zama musulmi to shi kenan za ka ce masa musulmi ko da yana saba wa Allah ta amma wanda ya na zahiran wa baɗinan zahiri da baɗini cikakken musulmi ne mai cikakken imani wannan sai a ce masa mumini wato darajarsa ta ƙaru shi yasa magana sa da aka tambaye shi alif islam ba birni alif islam ba ina bari musulunci naka ne ya tambaye shi sai ta islamu an da allah ila ila allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamas salah wa ita'iz zakah wa wannan wa tuqima sala wa tuti zakka wa tasum ramadan wa tahujja albayt in istata ilayka kaga imani ka shaida ba mu da gaskiya sai Allah ne wannan manzon Allah ne ka faida sallah ka bada zakka kai azumi kai aikin haji in kana da ikon zuwa sai aka faɗi abubuwa da zaki da aka ce kuma abdulni an iman ba ni labarin imani ta imani ma bina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi sai aka bada ba na ne. kai imani a zuciyanka ba mu ta da gaskiya sai Allah kai imani da manzon mala'iku da manzonni da littattafai kai imani da ranar alkiyama da kaddara alkhairi da shari jama'a da kace al-kitab wal iman idza istama aftara da idza istama istama in sun hadu sai a nemi bambanta amma idan za a ce imani kawai to musulunci ma ya shiga in an ce musulunci kuma imani ma ya shiga to haka na wannan shine bambancin a cewa mutum musulmi da a ce masa mu'mini duk wanda ce la ilaha illallah yake ayyuka na zahiri na musulunci nan musulmi ne amma ba a ce masa mumini sai in ya hada da ayyuka wanda ba na wajibi ya gyara zahirinsa da batininsa gaba ɗaya wani ta ake cewa mumin shi yasa Allah ta'ala ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim Allah ta'ala ya ce mu'mine maza abunan mu'mine su ne waɗannan an ambaci Allah zukatan su suke tsorita ba kaga ba kowane musulmi ne an ce Allah zai ji zuciyarsa ta kori ta ba kurjinin Allah ma mai zuciyarsa ba kowa ne so ba kowa ne kace masa ka ji tsoron Allah zai bar abin da yake na sabon Allah wani kace ka ji tsoron Allah sai ce kare na masa hankali sai kara ma to kaga wannan ba mu'mini bane ko da ko yana nan a sa musulmi sannan mu'mini shi ne an karanta masa alqur'ani sai kara masa imani wani jinjin da ka masa wa'azi zai bar abin da yake na sabon Allah kaga ba mu'mini bane ba za ka yi masa musulmi ne sannan mumini shine mai tawakkali ga Allah cikin tawakkali wani ba da tawakkali ga Allah ina abu ya mai ba ya kuma ba wani Allah yake nema ba sai hada da boka ne sai hada da yan tsubu da sauransu sannan su ne masu kai da kan cikakkiya da hukumunta da sujjada da duk abin da ake bukata na sallah wani idan ka ga sallan sa kare ma bai zai ci ba sai ka ce masa musulmi ba mumini sune wanda suke ciyar da zuciyarsu fi sabilillah wani dan kamau ne yana ya rike abun sa kam kam ba zai iya ba wa fi sabilillah wani kuma yana cewa fi sabilillah wani ko zakka ba iya ba ko zakka sai dai ka ce masa musulmi amma ba mu'mini wani ba iya sadaka ba iya kyauta ba iya zumunci wani bai zai zama mu'mini ba don da yake ciyar da zuciyarsa fi sabilillah na wajibi da na nafila Allah ta'ala ya ce waɗannan su ne mu'mini na haƙiƙa mu'mini na gaskiya kuma Allah ya tana da musu gafaran zunubansu Allah kuma ya sa tada musu arziki mai girma ita ce aljanna shine aljanna so da kenan wanda ya siffantu da irin wannan siffan shi ake cewa mumin shi ya sa mutum baya cewa kansa ni mumini ne ni haka ya alfahari idan ka ce ni musulmi ne amma wanda ba zai ce wani mumini ne saboda halayen ka masu kyau ka bari wani ya zai ka ba kai ba wala tu zakku kun huwa a'lamu bi ittaka kar ka tsarkake kanka Allah ke san waye mai tsoron Allah don abun a zuciya yake to shi yasa malaman tauhidi suka yi tsafani mutum zai iya cewa kansa ana mu'minu insha Allah kar ka cewa kanka ni mu'mini ne amma za ka iya cewa kanka ni mu'mini ne insha Allah in Allah ya dani mu'mini ne za ka iya bara kaga in kace insha Allah kamar ka dan rage alfahari kamar ka dan rage ba za a fahimci ka tsarkake kanka ba ne to amma shi ma ba da yau sai gaba na wasu wani suka ce ba za ka faɗa ba ka ce kawai ana musulmi ni musulmi ne wannan kam kai alfahari da jima cewa kai musulmi ne abin islamu la abali hu idza takaru bi qaisin aw tamim sanu alfahari sai ce kaje kai alfahari da da kabila ka banu qais ko banu tamim ni ina alfahari da musulunci shine babana to kaga za ka yi alfahari da musulunci ni ina alfahari ni musulmi ne ni musulmi ne amma ka ce ni mumini ne kamar kana cewa ni bawan Allah ne ni mutumin kirki ne kaga sai a rena maka hankali ma kuma sai shi ɗaya zo ya shiga al'amarin ka sai ka zama ba mutumin kirkin ba kuma to za ka iya cewa amma ni mutumin kirki ne insha Allah ko ni mumini ne insha Allah za ka iya faɗa kuma ne suka ce ba ka faɗa ba sai suka ce ah tun ya ce insha Allah ai dai ya dan sawa masu sauraro shakka ni mumini ne insha Allah kaga baka fitar da abun gaba ɗaya baka yanke hukunci ba kenan akwai wani zama kamar ka ɗan kana ɗan shakka haka sai mutum ya kaurace cewa irin wannan ko in sha Allah ma duk da ya halatta ma kuma alin salata karka dinga cewa an yi bawan Allah ne in sha Allah sai zama kamar kana tsarkake kanka kana alfahari shi sa hasan albasari wani yanzu ya same shi ya daga cikin tabi'ai babban malami ne cikin wani zai ya same shi ya yi masa an ta mu'min kai mu'mini ne sai dai to al imanani imani ya kasu kashi biyu ba wa Allah. in kunta turidu al'imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairi wa sharrihi wal jannati wan nari wal ba'thi wa alim al in ga alifin imani da Allah da ranar lahira da da mala'iku da littattafai da manzanni da imani da kaddara da imani da aljanna da wuta da tashin alkiyama yake to na yi imani da wannan wannan na, don wannan kuma ai shine musulmin kenan baka wannan bayan da za a yi kace baka imani ne sai ce amma in kunta turidu qawla Allah ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajadat qulubuhum ya karanta zuwa karshen aya in kana nufin fadin Allah ta'ala cikin suratul anfal mu'minai su ne wannan an ambaci Allah zukatan su suke tsorita ayoyin alqur'ani suke kara musu imani suna da cikakken tawakkali ga Allah suna kai da sallah suna ba da zakka suna ce da dukiyarsu fi sabilillahi waɗanda Allah ya ce waɗannan su ne mumine na haƙiƙa an gafarta musu kuma ‘yan aljanna ne ya ce in wannan ayan kake nufi ya ce fa wallahi za a dari a ana muminin amla ya ce wallahi ban sani ba ne mumine ko ba mumini ba ne ban sani ba kaji bayan Allah na gari kenan to da in yadda shi mumini ne a nan ya yi alfahari sai na ga wanda zai ce maka wai shi wani ne ka zo shi wani ne ya shafa kanka ka samu albarka zai shafa kanka ka samu albarka shi wani ne ka zo zai sa maka albarka ko zai maka addu'a ya ce an riga an amsa kawai an amsa addu'a kawai ka je kawai an riga an amsa maka kamar allan abokinsa ne yana dan shawara da shi ko yana bawa Allah umarni? Ka kaga wannan ruɗin shedan kenan to kai mumini ka ce ni mumini ne ma ya yi yawa karka fada wala tuzakku ku. Allah ya ce karka tsare kanka karka ce ni mai tsoron Allah ne ni mumini ne Allah shi ya san wane ne mumini wa mai tsoron Allah to ina ga kuma ka zo ka ce ni wali ne jama'a ni wali ne ku zo nuna muku karama ku zo in ba ku albarka ku zo ku kwashi albarka to daga jin wannan ai ka san kowa na yake kai maka dan idan ya sa maka albarka kuma kai kuma za ka dauko ta albarkan ka mika masa ne dole dole sai ka ba shi kuɗi dole ka ajiye wani abu kuma in ba ka ajiye wani kaga gobe ba za a sa maka albarka ba ba ka ga wannan wata hanya ce ta neman kuɗi hanya ce ta neman kuɗi to ya kamata mutane su gane in dai har wali ne to bai zai ce ni wali ba ne in mumini ne ba zai dinga alfahari ya ce ni mumini ba ne ko ni bawan Allah ne ba zai faɗa ba wai sun alƙarni waliyin Allah ne manzala ya ce duk wanda ya haɗu da shi a yaman yake ka nemi ya maka addu'a addu'a ka karɓe ya ce sai na umar yana ta tambaya tambaya har wata na yanzu aikin hajji aka ce ga wai sun ya ce kai mini addu'a ga abin da manzala ya faɗa ya yi masa da ya koma sai aka gane shi sai ana zuwa wayansa wallahi rayi daga yaman ya koma wata ƙasa inda ba a san shi ba ya mutu a can don kar ya zama fitina a dinga zuwa wurin sa ana neman albarka sai zame masa fitina shike nan sai kaura to haka bayan Allah na gari koye kansu suke suna koye kansu sai dai jama'a su gano su su faɗa amma kai ba kai ne zaka dinga faɗa to shi yasa imani ko kasance mutum mumini wannan wata siffa ce ta kololuwa siffa ta bayin Allah na gari ba alfahari da ita Allah ta'ala yake musulmai maza da musulmai mata da mu'mine maza da mu'mine mata sannan wal qanitina wal qanitati masu ibada masu da'a maza da masu da'a mata wanda koyi suna cikin bautan Allah ta'ala da ya masa da'a ba sa saba masa wasadiqina wasadiqat masu gaskiya a imanin su maza da mu'amalan su da mutane da masu gaskiya a imanin su da mu'amalan su daga cikin mata والصابرين والصابرات ما سوى قري أكان الدين أكان داء كم بني زابون الله ما سوى قري أمؤاملا سد جماعة ما سوى قري أكان قدرا دا الله دورا مثل بلاني ماذا جماعة والخاشعين da masu kankan da kai maza masu tawabu kenan wal khashiati masu kankan da kai mata har dole ka samu kiffan tawazu kar ka dauki kanka wani abu mutane suna cewa kai ne ko kana cewa ba ni bane da ayyukanka ayyukanka sun nuna wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat da masu sadaka maza da masu sadaka mata kaga abun ibadan sai ka yi ta a aikace da gabanka sai halayenka sun zama na tsoron Allah na bayin Allah na gari sannan kuma sai ka yi ibadan da dukiyarka shine wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat masu sadaka maza da masu sadaka mata dole ka bayar dan manzala ta sama yace as-sadaqatu burhanun me yake nuna kai mumini ne sadaka yace as-sadaqatu burhanun sadaka dalili ne cewa wani mumini ne wani ne imani ne to in baka sadaka sai ina za a gane imani ba za a gane ba kai ya za ka jarraba imani ka sai za ka iya bada dukiyanka fi sabilillah ba aikin jiki kawai ba domin as-sadaqatu burhanun ala imani sahibiha hujja ne dalili ne akan imanin mai bada ita ita sadaka to ga ga da imani zaka zama mai mai bada sadaka ko namiji ko mace har mata kuma sadaka tana hana shiga wutar jahannama sai sama zalla yake ittaqin nara walau bi shiqqi tamra ka ji tsoron ka kare kanka daga wutar jahannama ko da da sadaka da ne da dibino bari dibino ka raba dibino dukin iya abin da kuma zaka ka bayar da rabin fi sabilillah kare rabin to wannan zai kare ka daga shiga wutar jahannama manzala ta sa da yi isra'i da mi'raji sai aka nuna masa wuta sai ya ga mafi yawan ɗan wuta mata ne mafi yawan jin mata ne da ya dawo sai kafa wa'azi sai ce ya ma'asharar nisa'i ta saddaqna fa inni ra'aytu aktharukum fi an-nar ya ku mata ku yi sadaka na ga mafi yawancin ku yan wuta ne wuta ta fitika da mata akan maza sai suka dinga ba da sadaka wannan ta fidda gulagulanta dan kunninta sarkanta wanda ba ta da kuɗi ana ta bayarwa fi sabilillahi wannan shi ya nuna a sai yin sadaka yana hana shiga wuta ma'ana mata in kuna sadaka ba za ku shiga wuta ba shine ma'anar tafaddaqna don ku kare kanku daga shiga wuta to kaga sadaka ɗabi'a ce mai kyau kuma sai mai imani yake iya yi kisa manzo Allah ya ce as-sadaqatu Wasu wa na wasu sa'iman masu azumi maza da masu azumi mata masu azumi maza da masu azumi mata saboda haka azumi maza na ce man samu yawan fi sabi lai za a dala waje wa dinari sab'ina khalifa duk wanda ya azumi ko kwaya ɗaya don allah allah zai nisan tafiyar kansa daga wutar jahannama tafiyan shekara saba'in tafiyan shekara saba'in والخاشعين والخاشعات لم يتفسر أن ذلك ما wajen fassara shi. walkashi'ina masu ƙanƙan da kai maza walkashi'ati da masu ƙanƙan da kai mata don wasu yanzu sai da masu tsoron Allah maza da masu tsoron Allah maza kashiya shine tsoron Allah amma khushu'i shine tawabu na zuciya har zuciyanka tsakaninka da Allah ba ka ɗauki kanka komai ba wannan shi ake cewa khushu'i to dole sai ka samu wannan siffan kanka shiga aljanna ta tawabu shi yasa wuta ta kai ƙara tace ya ubangiji me yasa ni masu girman kai ne kuke shiga nan aljanna kuma tace me yasa masu rauni masu tawabu suke shiga nan Allah ya ce ke wuta na ta da dake ne don me don azaba in azabtar da wanda ya kangare ni sai kuma aljanna saboda in ra'ayi jikan wanda suke masu yi ni da'a to da haka girman kai zai hana ka shiga aljanna tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna quluwan fil ardi wala fasada dama aljanna ba ta masu girman kai bane Allah ta lafi ban kanade ta don masu girman kai saboda masu tawazu ne masu kankan da kansu wannan dabi'a ce babba dabi'a ce mai girma duk mulkin da Allah ya baka karka zo mai girma duk arzikin da Allah ya baka karka zo mai girma ka duk ilimin da Allah ya baka karka zo mai girma ka duk wata daukaka karka zo mai girma domin su ne sauwar girman kai ko ilimi ko kuɗi ko kuma mulki talaka kan bayi da wani abin da zai girman kai da shi shi yasa manzo Allah sama cikin mutane guda uku wanda Allah ko kallon su ba zai bara na kiyama bannan tana ya mutu rahama daga ciki akwai a'ilul mustakbir talaka mai girman kai baka da kai kai ba mulki ba kai ba ba kuɗi ba kuma ka zo kana girman kai ko kallon fa Allah ba zai bara na kiyama bannan tana ya tausaya ba saboda ba sababin girman kai to ko mai kuɗin ne ko mai mulkin ko mai ilimin girman kai ba zai shiga aljanna ba ballantana kuma wanda yake bai da sababin ma bai da wani abu wanda zai sa ya girman kai والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات masu kiyaye farjin su maza da masu tsare farjin su mata ba sa bina ma su ga janna kaga bina hanya ce ta wutar jihar nan. wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kada ku sanci zina zina albata ce mummunan hanya والذاكرين الله كثيرا والذاكرات da masu ambaton Allah maza da masu ambaton Allah mata masu ambaton Allah dewa maza da masu ambaton Allah dewa mata duk zikirin ka baka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai naka zikirin irin na manzon Allah shine kai shi a daidai karka shigo da bidiyoyi a cikin kuma ka zo kana kafa dalili da wannan aya idan ka yi naka tsari daban ko ne ya tsara maka kai ba iri na Allah ta kuma ba kuma ka saba da yi da wannan ayan wazakiri na za ka sirrin wazakira to ka ce manzon Allah bai fahimci ayar ba sahabban sama ba su fahimta ba ko kuma sun fahimta amma ba su yi aiki da ita ba ba su da tsoron Allah kai ne ka fi su tsoron Allah kake aiki da ita kaga wannan ba zai taɓa yiwuwa ba saboda haka ka yi zikirin irin yadda manzon Allah ya yi ba irin na bidiyoyi ba Abdullahi bin Mas'ud ya samu wasu mutane aka zo aka gaya masa ga wasu mutane a masallaci suna wani irin kalan zikiri sai a ce to kun haila ɗari sai a yi sai a tabaki a haila ɗari sai a ce to ai isin gibari dari, sai a yi isin gibari ɗari ai tazwihi ɗari sai a yi haka suke yi sun kewaye suna wannan zikiri sai abdullahi na kula da ya same su yace yanzu za ku dinga yin wannan abun sahabban manzon Allah ba su bar duniya ba ma'ana in dai addinin kuna son ku yi shi daidai ai ga ɗalibin manzon Allah ga abokanansa sahabbansa waɗanda ya koya wa yadda ake zikiri me yasa ba za ku irin na ba yanzu tun sahabbai ba su bar duniya ba a ce kun kirkiro irin wannan sai suka ce alkhairan ni suka ce ai alkhairi muke nufi sai ce to imma an takunu ahada min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa imma an takunu ala shubati balala ko dai ya zama kun fi sahabban manzon Allah shiriya kun fi su gane gaskiya da addini ko kuma ya zama kuna kan fata to sai za a yi su fi su shirya ko su fi su gane gaskiya ba zai taɓa yiwa ba don su manzon Allah ne koya musu ya rayu da su ya sun askara ne ke musu tarbiyya ko kuma ku zama kuna kan fata to dole a kan fata ne to da haka addini sai ka yi irin yadda manzala ta ma yayi shi koya wa sabonsa sabai suka tabbata to da Allah ta ya gama lissafa wannan tikofin sai ya ce addallahu lakum maghfiratan Allah ya tanada musu gafara gafaran zunubansu duk wanda ya sifantu da wannan sifan musulmi mumini mai da'awa Allah ta'ala mai gaskiya mai haƙuri mai kankan da kai mai yin sadaka mai yin azumi mai kiyaye farjinsa mai ambaton Allah da Allah ya tanada masa wato gafara zunubansa gaba daya a lahira sannan kuma ya da masa lada mai girma shine aljanna to kaga daga cikin sifofin akwai gaskiya dole ka zama wato ainihin mai gaskiya sannan wa qala ta'ala Allah ta'ala ce walau sadaqu Allah la kana khairan lahum da munafukai za su yi wa Allah gaskiya a imanin su da haka ya fi da sai ambace su mumini sama imanin su na karya ne imani na karya ba imani ba ne imanin munafuki kenan a zahiri shi mumini ne shi mai imani ne amma ba ne kuma wato shi makaryaci ne ba imani yake da shi so da haka inda da su yi gaskiya a imaninsu da jihadinsu da suke yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kana khairan lahu da sai ka kasance musu alkhairi da sai zama za su samu kyakkyawan sakamako ranar alkiyama kuma da shi musu alkhairi akan sabawa Allah subhanahu wa ta'ala da shi anan ma malam ya gutsuro mana ayan ne kuma tana magana kan munafikai ubangiji ta lati wa yaqulu alladhina amanu laula nuzila surah فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم ساعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم بنجد تعالى المؤمنين بان الله سنا cewa ina ma a saukar da sura suna marmarin a saukar da wahayi in ma jihadi a ka aje jihadi a je a yi jihadi a samu lada a samu shahada ko a samu lada a dawo ina ma za a saukar da sura wanda za ta ce a je a yi jihadi to Allah ta ce fa idza unzila suratu mukammat idan aka saukar da sura wacce aka ce a yi aiki da ita ba wanda aka shafe aikin ta ba wa zukira fiha alqital aka ambaci yaki a ciki aka ce ku je ku yaki kafurai ra'ayta alladhina fi qulubihim marad to zaka ga wanda zukatan su akwai cuta a cikin tasu ne munafikai da suke cikin musulmi wanda imanin su ba na gaskiya bane zaka gan su yanzuruna ilayka suna kallon ka ya rasulullah ko suna maka wani irin kallo nazarar magashi alaihi min al-maut irin kallon wanda wato magagin mutuwa ya rufe shi wannan kuma kaga wannan misalin kuma da yawa kenan ba za su gane shi ba ko mutuwa ta zuwa mutum ya zare idonsa haka kwalo-kwalo yana wani irin kallo kaga wannan sai wanda wasu suka mutu a gabansa ya ga irin wannan abu wani irin kallo ne na musamman na ban tsoro kuma so da aka da zaran an saukar da aya aka ce yaƙi ta su haka suna kallo ma'ana za a tafi jihadi sai hankalin su ya tashi ma'ana kenan. kawai da zuba ba yaƙi suke zo ba duniya kawai abin duniya suke zo don dama sun shiga cikin musulunci don kar a yaƙe su ne kada a zuba jinin su suke baina baina in sun zo musulmi suna tare da shi domin kar a yaƙe sun je wajen kafirai ma suna tare da su kar kafirai su yaƙe su su ne su kusa da rayuwarsu da jina nan to ubangiji ta ala yace haka za a ga muna akwai suna maka wani irin kallo to kalla ta ake da aula lahum da'atu abin da yake musu shine su yi wa Allah da'a su yi wa manzo Allah ta kuma da'a wa qawlun ma'ruf su dinga faɗan magana mai kyau ba munafurci ba ba ha'inci ba zalunta musulmi ba su dinga biyayya wa Allah ta'ala su dinga yi wa Allah ta'ala da'a wanda shi musu alkhairi don su samu tsira gobe kiyama amma ba munafurci ba ba su dinga maka wani kanzo ba saboda an ce a je jihadi Allah ta'ala ce fa idza azama al-amr idan al'amarin jihadi ya kankama aka ce za a tafi jihadi to za a gafare ba suna kallon kallon kaga an zo ana ba da uzuri musamman in suka fahimci za a sha wahala a yaki. kaje yana ba da uzuri ina da dan matsala iyali na ba ta da lafiya a akwai kaza kaza nawa ina da kaza amma in suka fahimci za a je a kwashi ganima ne wanda za a yakan ba su da shauka ba su da karfi za a je a koma shi so a kwaso ganima kuma an zo ka san ribawa za a yi to nan za su tafi jihadi sai dai suna dan baya baya suna dan tsakiya tsakiya a je a yaƙi a kawo da ganima a zo a riba da su za ka dun duniya suke yin addinin ba don lahira min kuma yuridu duniya wa min kuma yuridu akhirah yasa da za a je yakin hudu da suka ga wahala maza maza suka juyo su ɗari uku saboda sun san za a kyawa da suka ce mu akan me za mu je mu kashe kanmu kan me za mu je mu kashe kanmu to sai Allah ta'ala ya ce falau sadaqullah da dan su gaskiya a jihadin nasu ya zama tsakani da Allah suke da kana khairan lahu da ya fi alkhairi akan munafikin da suke da ke fi alkhairi akan saba wa Allah subhanahu wataala da su da aka tifa ta munafiki sifa ce ta rashin gaskiya duk mutum da ba da gaskiya ai munafu munafikin Allah to da ko addinin ka ka zama mai gaskiya tsakanin da Allah ka tsini a dabi'an ka da jama'a ka zama mai gaskiya amma idan ka kauce wannan to kai mutumin banza ne ko makaryaci kamar yadda hadisi na gaba zai gaya mana mana yace wa ammal ahadith amma hadisai da suke magana akan gaskiya fal awwalu na farko عن ابن عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه وانا حديث البخاري لما كنت كروتوش عن ابن مسعود عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يتدش عن النبي صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya inna sidika tabbas gaskiya ya ji idan birri tana zuwa ga da'a wato zuwa ga nagarta mutum ya zama bawan Allah wa inna birra ita da'a kuma ya ji tana kai mutum zuwa ga aljanna sai ka zama mai gaskiya ka zama mutumin kirki sannan ka tafi rajula tabbas mutum la yazduqu yakan yi gaskiya ya nidinci gaskiya hatta yutaba inda lahi siddiqan har a rubuta shi a wajen Allah a masaukunci shi mai yawan gaskiya ne ya zama cikin bayin Allah na gari irin su Abubakar da da da Maryam wa innal kadhiba ita kuma ƙarya ya hadi ila al tana shiryarwa ne zuwa ga fajirki zuwa ga kafin Allah wa innal kudura, shi kuma fajirki din ya hadi ila an yana kai mutum zuwa ga wutar saboda in kana in kai makaryaci ne ko a imaninka ko a maganganunka a ɗabi'unka da jama'a a ayyukanka makaryaci ne kai to kuma za ka zama fajiri in ka zama fajiri ko makomarka wutar jahannama wa inna rajula manzal kuma ce tabbas mutum la yakzibu yakan ne zai karya hatta yuktaba inda lahi kazzaban har a rubuta shi babban makaryaci a wajen Allah ta'ala mai yawan karya shi ne ya gama yawo da zai kai labari abin da ake cewa albirru gaskiya tana shirya da mutane zuwa ga albirru ma'anar ta ce albirru shi ismun jami'un da kulle khair suna ne da ya tattaro duk wani abu na alkhairi kenan idan kana gaskiya za ka zama mai ayyuka na zama mai aikata alkhairi za ka zama mai aiki na gari aiki tatacce wanda ba za a zarge ka akan ba kenan tushen gyara ayyukan mutum na addini da ɗabi'unsa shine zama mai gaskiya da zaran ka zama mai gaskiya to sauran ayyukan ka da su kyau kuma ɗabi'un ka ma da su kyau gaskiya ita ce mutum da zaran an ce ba ka da gaskiya kai ba mutum ba ne in an ce wani mai gaskiya ne shi kenan an gama yabo ka kai mutum ne da shi ta aka ce gaskiya tana kai mutane zuwa ga aljanna don za ta gyara maka halayenka da ɗabi'unka kuma ubangiji ta ala ce innal abrara la fi na'im mutane masu managarta masu ayyuka na gari suna cikin ni'imar aljanna to sai aka ce gaskiya tana kai ka zuwa ga bir shine aiki na gari su ko masu aiki na gari sakamakon su aljanna ne to da haka in kana gaskiya zaka zama cikin abrar in ka zama cikin abrar managartan mutane masu mutane na gari kuma zaka zama dan aljanna Allah ta'ala ne faɗi wannan manzo Allah ya ce kashi Allah da aka ce inna rajula la yasduqu mutum yakan yi jinci gaskiya shine mafassara yana yin gaskiya ai ta zo sidiqa fi kulli amr yana ya saba da gaskiya a cikin dukkan al'amarinsa a sirrance da kuma a bayyane shi duk abin da ya tashi gaskiya ke idan har kana gaskiyan yau da gobe sai ka zai maka ɗabi'a ko ka yi ƙoƙarin kai ƙaryan ma sai ka ga ba za ka iya ba gaskiya ta zama jini da tsoka a wurin ka kenan to idan mutum yana yana sai a rubuta shi shi mai yawan gaskiya ne ma'ana gaskiya za ta dinga maimaituwa a wurin ka ta dinga maimaituwa har ya cancanci wannan sunan shi ne mai yawan gaskiya sunan da maza suna ya kira sai na abubakar da shi kenan asidiku sunan da Allah ta'ala ya kira maryam da shi wa ummuhu siddiqa in banda annabin Allah ba wanda ya fi siddiqi daraja wajen Allah ta'ala shi sa Allah ta'ala ya ce wa man yuti Allah wa rasula fa wala kama an amallahu alaihi min minan nabiyina sai ce wa siddiqina annabawa da siddiqai to in dai ka gaskiya ta zai maka dabi'a to zaka zama siddiqun isin lubalaga mai yawan gaskiya mana zaka wayi gari gaskiya ta zai maka tippa a jikinka ta zama jini da tsoka ba za ka yi ita ba shi kenan a haka ko har ta dauke ka ta kai ka cikin jerin siddiƙai a ƙarshe ka je ka shiga aljanna a baka lada irin na siddiƙai irin na tsawon bakar da mai sannan da aka ce za a rubuta shi a matsayin siddiƙi mai yawan gaskiya ma'ana za a masa hukunci shi mai yawan gaskiya ne a duniya da lafiya Allah ya masa hukunci shi mai gaskiya ne shi mai gaskiya ne wajen Allah sannan wajen mutane ma an yi masa hukunci shi mai gaskiya ne da zarar an faɗi sunansa za a hararo mutum ne mai amana mai gaskiya ma'ana zai cancanci gaskiya a duk inda yake siffa ta gaskiya Sau da haka za a jefa masa abin nan ma'anan zai zama shi ne bi an yulqa zalika fi qulubin nati wa alsinatihim kama yi ba al-qabul sai a jefa wannan a cikin zukatan mutane su mata duk inda aka mace shi kowa sai ji a zuciyarsa wani mai gaskiya ne haka nan a harshe da an zo a matansa sai a ce wani mai amana ne mai gaskiya ne har a sa masa karbuwa a cikin mutane shikenan sai bayan Allah su dinga sonsa saboda gaskiyar da yake da shi a zuciyanka ka yi da shi mai gaskiya ne in ka zo ba da labarinsa za ka ce mai gaskiya ne mai amana ne shikenan kuma sai ya samu karɓuwa a idan jama'a shi ne ma'anar siddiƙan ke kuma duk wanda yake gaskiyan sai mutane sun shaida cewa mai gaskiya ne kuma a zuciyarsu za su ji cewa mai gaskiya ne in sun zo faɗansa da gaskiyan za su siffanta shi da shi amma ya zama makareci kuma to kishin hakan ne a zuciyarka da an faɗe shi za ka raro makareci ne in ka zo bayanin sa ma bayanin makareci za ka yi marar amana mai cin amana shi nan kuma ba za ka samu karkuwa a cikin jama'a ba saboda kai makareci ne ba mai gaskiya ba ne ba gaskiya a lamarinka sai Allah ta'ala ya kwashe son ka a cikin zukatan mutane zai zama ba za ka samu karkuwa ba sannan aka ce ƙarya tana kan mutane zuwa ga fajirki ƙarya shine maganganun ka duk abin da ka faɗa ya zama ba gaskiya bane shine ma'anar ƙarya in ka faɗi abu sai a samu ba haka ba in ka faɗa ba za ka aikata ba ka faɗa ne ƙarya kake ba har zuciyarka ka faɗi wannan abu ba gaskiya a lamarinka da ayyukanka to nan ma sai ka zama fajiri sai ka sai wannan ƙaryan ta kai zuwa ga fajirki abin da ake cewa fajirki kuma shine shakku sakri diyal don daga alfajar da alfajar shine ke cewa abu fajirci za zaka dinga tsaga addini ka dinga kesa suturan addini mana ba za ka bi addini sau da kafa ba za ka bi dokokin da Allah ta'ala wato annin ya dinda ya maka ba so da haka kenan gaskiya tana kai mutum ya dinga karkata zuwa ga barna zuwa ga sabon Allah za ta zaburar da shi zuwa ga sabawa Allah ne abin karya kai za ta ɗauke ka zuwa ga barna da kuma saba wa ubangiji ta'ala shi yasa da zaran ka zo makaryaci kuma za a same ka da saba wa Allah a bakin ka ƙarya in ka faɗi magana a zuciyanka ka san ƙarya kake yi nan to za ka zama fajiri sauran ayyuka na ma za ka yi su in dai ka zama makaryaci to ba abin da ba za ka bada da muna na ayyuka sai a same ka da sabon Allah to idan an same ka da sabon Allah kuma nan mutane sai su sai su gane cewa kai makaryaci ne har zuciyarsu sai zama ba za ka samu karkuwa a wurin su ba malai suka ce al-fuzuru ismun jami'un li kulli shar fajirki suna ne da ya tattaro kowane irin shari kenan makaryaci kowane irin shari zai iya yi Su da aka zama mai gaskiya zahirinka wato ainihin da badininka shi fajirki yana kai mutum zuwa ga wutar jahannama kamar da Allah ta'ala ya ce wa innal fujjara la fi jahim fajire suna cikin wutar jahannama wuta mai kukuna ranar alkiyama za a rubuta shi kazzaban ma'ana zai wayi gari ƙarya ta zama siffarsa duk inda aka faɗe shi za a ce mai za a ce makaryaci ne za a ce makaryaci ne ta zama siffar sa kawai zai magana karya aikin sa karya da an ambace shi zaka hararo makaryaci ne to da haka an masa fenti kenan a duniya da lahira Abdullahi bin Mas'ud a cikin wata ma Imam Ali ro sai ce la yazalu al-abdu yakzibu wa tunkatu fi qalbihi nuqtatun sawda hatta yatawadda qalbuhu fa yaktabu inda Allah min al abdullahi bin masaud ya ce mutum bai gushe ba yana karya har a masa wani digo wata lamba a cikin zuciyar wata lamba faɗa wani digo baki a cikin zuciyarsa a zuciyarsa ya baki irin idan kana karya digo baki yana digo a zuciyarsa a zuciyarsa ya tsaka ta yi baki irin in sai wannan baki irin kuma alkhairi ba zai shige ta sai zai shar sannan har a rubuta mutum a wurin Allah cewa shi makaryaci ke nan ƙaryan tana fente maka zuciyarka yadda alkhairi ba zai shiga ba in ka zama makaryaci to ba wani alkhairi da zaka so sai dai sharri kawai sai sai sharri amma alkhairi ba zai shiga kuma duk yanda aka nemi a tuza maka sharri sharri ba zai shiga ba sai ka goge wannan tsaka ta ta rashin gaskiya din ta ƙarya sai ka tuba ka gyara halayenka ka koma zuwa ga Allah kana alkhairi zai shiga zuciyarka to da ka sai ka zama sharri gaba ɗayan ka kawai to da haka mu jibinci gaskiya muna son mu zama mutane kirki mu nisanci karya in ba ma son mu zama mutane banza bangare ta Allah gyara mana imanin mu da zukatan mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh